Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina ma kowa fata alkhairi da fatan yadda kowa tashi lafiya Allah ya samu wani lafiya ina kare mana barka da sallah barka da sallah kuma Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗin baɗaɗa abin da yasa na kare wannan bidiyo shine domin ƙara ba al'umma masu kallon wannan fim shahararre mai suna izar su haƙuri akan hutu na sati biyu da muka ɗauka ba don komi ba sai don mu ƙara lokaci kuma mu ƙara inganta shi wannan shiri namu a season 2 kuma dama abinda yan kallo ba su gane ba shine shi film series da ake yi 13 episodes shine season ɗaya idan aka tafi season ɗaya to za a tafi hutu bayan an yi hutu sannan za a kawo season 2 sannan sai a kawo season 3 sannan har a gama insha Allah wannan hutu da muka tafi mun yi shi ne domin mu ƙara inganta shi wannan film mai suna Izzar So domin jin daɗin ku masu kallo wannan ne yasa muka tafi wannan hutu insha Allah sannan kar a manta in Allah ya yadda rana irin ta yau ko kuma daga yau laraba karfe tara na dare za mu rika kawo muku shiri mai suna sharhi akan izzasu duk ranar laraba da karfe tara na dare za mu rika kawo wannan fiɗin a wannan tasha mai suna bakor tv insha Allah muna ƙara godiya da bibiya da kuke mana da kuma shawarwari da kuke bamu da kuma irin kwamentin da kuke mana a wannan fim da kuke kallo mai suna izarsu kar ku manta ku je ku ci gaba da bibiyar bakuri tv domin ci gaba da kallon izzar so a bakuri tv da kuma ci gaba da kallon sharhi akan izzar so a wannan tashar camu mai ba a mai suna bakuri tv kar ku manta ku ci gaba da subscribing din bakuri tv sannan ku danna karora domin ci gaba da kallon waɗannan shirye-shirye namu masu ma'ana masu faɗakarwa masu ilmantarwa masu kuma nishaɗantarwa sannan kar ku manta duk ranar laraba da karfe tara na dare za mu rika kawo muku fira da jaruman wannan fim mai suna isdar su a wannan tasha tamu mai albarka ta bakuri tv bakuri tv ta kuce salamu alaikum